واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامو تشيغابا دكارة لتاف بلوغ المرام إن شاء الله تعالى daga kan hadisi na 273 Babu masajid muna cikin kitabun salati wannan darasi yana karantar da mu hukuncin zubar da yawu a cikin masallaci hukumul busaqi fil masjidi wa anha kuma an karbo daga gareta yana dai magana ne akan hadisan Aisha matar Annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم أن وليدة cewa wata baiwa sauda a bakar fata asali kalma ta alwalida kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya faɗa a fathul bari sharhin wannan hadisi a mujallar na farko shafi na 534 idan aka ce alwalida fil asli almauludatu sa'ata tuladu jinjira sabon haihuwa jinjirar da aka haife ta ita ce ake kira alwalida asali da larabci to amma daga baya sai ana kiran baiwa da wannan suna akan samu kalma da takan canza daga ma'ananta na asali a kowane harshe a kowane harshe ana samun haka za ka tarar da wata kalma ga ainihin ma'ananta amma yau da gobe sai mutane su koma amfani da ita ta wani gefe wannan kalma ta alwalida tana cikinsu kamar yadda imamun luga wani malami masanin harshen larabci a tarihin musulunci da ake kiransa al'imamu ali bin ismail wanda ya shahara da ibn sida ya rasu hijira na da shekara 458 da suka wuce wato daga hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sun utlika ala al-amati wa in kanat kabira asali kalmar al-walida jinjirar da aka haife ta wato sabuwar haihuwa jinjira jaririya da aka haifa nan take ake kiranta al in namiji ne al to amma daga baya sai aka koma kiran baiwa da wannan suna wa in kanat kabira ko da baiwan tsohuwa ce sai a kira ta alwalida ka duba lisanul arab littafin ibn manzur a mujallar na sha biyar shafi na bakwai. aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce walida sauda wata baiwa bakar fata lihayyin min al-arab wasu larabawa suke mallake da ita wannan baiwa fa'a'taquha fakanat ma'ahum daga baya sun yanta ta ta ci gaba da zama da waɗannan mutane ita wannan baiwa kana laha khiba'un fil masjidi ta kasance tana da wata yar buka a cikin masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asali kalma ta al-khiba'u wurin ɓoyo. wurin da ka shiga ka buya shine albaitus sagir ɗan karamin ɗaki shi ake kira bukka sumiya bihi li saboda matsinsa sa yasa ake kiran shi khiba'un wurin buyo wurin da za a shiga a buya ne alkhiba in ka duba an-nihayatu fi garib al-hadith littafin ibn al yana mujallar na farko shafi na 407 ita wannan baiwa tana da wani bukka a cikin masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan take kwana fakanat ta'ati ne wannan baiwa ta kasance tana zuwa guri na inji aisha allah ya kara masa yarda saboda gidan aisha yana jikin masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kofar aisha na kusa da kofar masallacin manzon allah to ita wannan baiwa sai ta baro masallaci ta zo gidan aisha fa ta haddasu indi ta yi hira a wajena duk hadisin da kaga ibn hajar ya rubuta kalmar alhadis a gaba yana nuna cewa hadisin da saura inda kaga ya sa alhadis yana nufin akwai sauran hadisi illa kawai ya datse shi ya ce muttafakun alai wannan hadisi an yi ittifaki a kansa yana nufin al'imam bukhari ya ruwaito haka ma al'imamu muslim malaman hadisi da yawa suna cewa wannan hadisi baya cikin riwaya ta al'imamu muslim wannan kuskure ne na ibn hajar alaskalai wata wannan hadisi yana daga cikin abin da ake kira afradul bukhari hadisan da al'imamu bukhari yake banta da riwayarsu banda al'imamu muslim Wata wannan hadisin ba a ce mar alai kenan duk da cewa akwai labari da ke kama da haka a sahihu muslim kuma mun gabatar da bayani a baya game da wannan labari na ita wannan baiwa hadisin yana sahihul bukhari kitabu salati babu naumil mar'ati fil masjid hadisi na 439 hadisin yana da dan tsawo wanda Aisha Allah ya kara mata yarda ta bada labari akai tana cewa inna walidatan sauda'a wata baiwa bakar fata akwai wata baiwa bakar fata kanat lihayyin min al'arabi ta kasance na wata jama'ar larabawa akwai wasu wata kabila daga cikin larabawa waɗanda mutanen wannan kabila suke mallake da ita wannan baiwa fa'a'taquha suka yanta ta daga baya wa kanat indahum tana zaune tare da su fa kharajat sabiyatun lahum yawman wata rana sai wata yarinya daga cikin mutanen da suka yanta ita wannan baiwa daga wannan gida sai aka samu wata yarinya karama ta fita alaiha wishahun tana tana da jigida abinda hausa ake kiransa jigida menene jigida shine a samu zare wanda za a jera masa wuri sai mace wato ta ɗaura shi a kogunta wannan shi ake ce jigida ko? da larabci ana kiransa alwishahu wannan al'ada ce ta larabawa tun daɗewa khaytan min lu'lu'in akan yi na lu'lu'u akan yi na da yukhalaf wata ta tatawashahu bihil mar'a idan aka jera lu'ulu'u a jikin wannan zare sai ita mace wato ta ɗaura shi sai ta ɗaura shi akan ce kuma yuqalu yunsaju min adimin ariba akan samu fata mai fadi fata tana da fadi ita wannan fata sai a saka lu'lu'u a jikin wannan fatan ko a saka wuri a jikin wannan fata a jera su idan aka jera sai zama abin ado ga mace wannan yana daga cikin nau'in kwalliyar mutanen da sai dai lu'ulu'u babu shaka abin ado ne mai daraja saboda haka ba kowace mace take iya sa irin wannan damaran ba wa yurfa'u bil lu'lu'i wa tashudduhu al mar'atu baina atiqiha wa kashiha mace za ta wato daura wannan abin adon nata a daidai kugun nata tsakanin maran tsakanin wato haƙarƙarinta zuwa ga ainihin maranta take ɗaura wannan bainal kasira ila zil ilkhalf kamar yadda ibn hajar al ne ya bayaninsa a cikin fathul bari a mujallar na farko shafin 534 fassaran al-imam abu ali al wanda ya rasu hijira na da shekara 377 yana cewa la yusamma wishahan hatta yakunu manhuman bi lu'lu'in wa wada'in ba a kiran irin wannan damara ba a kiransa da suna alwishahu jigida sai idan an saƙa masa lu'ulu'u a jiki amma fata kawai don mace ta ɗaura ba a kiran shi algushahu ta larabci saboda haka ita wannan yarinya da ta fita da wannan wato jigidan nata na lu'ulu'u wanda yake yana da daraja min suyurin humrin in ji aisha jan zare aka yi amfani da shi wajen ainihin uh, wato saka waɗannan lu'ulu'u a jiki fa aminha sai wannan jigidan nata ya fadi fa marratil hudayyatu shirwa na wucewa sai ya hangi wannan wato abin adam fa hasibatu lahaman saboda haka sai ya tsammanin nama ne fa khatifatu shirwa sai ya dauke fa talabuhu mutanen gidan suka yi ta nema fa lam yajiduhu samu ba fa hamu hadihi don haka sai suka yi zargin ita ce ta tace ita wannan baiwa fa shuha suka dinga binciken wannan baiwa hatta fattashu qubulaha har sai da suka binciki al'auranta sai da suka yi mata tsiraici suka duba al'auranta ko ta saka a ciki qalat ita wannan baiwa ta ce fa da sai na roki Allah an yubarri'ani Allah ya barrantar da ni ya kubutar da ni ya kare ni ya wanke ni daga laifin da ake zargina da shi muna nan haka faja'atul hudayya sai ga wannan shirwa ta dawo wa hum yanzuruna suna kallo a wata riwayar tana cewa fa bainama hum kazalika iz hudayatu fa alqatil wishaha shirwa na wucewa sai ya jefar da wannan jigidan fa waqa bainahum sai ya fada a gaban su kaga Allah ya amshi addu'an ita wannan baiwa فقالت لهم فإتبوا أن تشمسوا هذا الذي اتهمتموني به وأن شين abinda kuke tuhumata. kuke zargi na da cewa na sata wa ana a cin kuma ni bani da laifi wa ha huwa zi kama ga gashi nan kamar yadda kuke gani ba abin da ya canza cikin ikon Allah shirwan ya dawo da shi a wurin nan da suke haɗe faja'al ila rasulillah daga lokacin sai kyamar zama da waɗannan mutane ya shiga ranta sai tunanin musulunta ya shigo mata tunda Allah ya kare ta daga wannan lokaci ta fara tunanin lallai musulunci gaskiya ne ta dawo madina fa aslamat ta musulunta a wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baiwa ce fa kana laha masjidi khifa'un aw hifshun ya zama tana da bukka a cikin masallaci ko ko tanti khifa'un aw hifshun al khiba'u al haima min wabarin aw ghairihi wal hifshu al baytu saghir karamin daki akai mata a cikin masallaci yanda take kwana in ka duba fathul bari sharhin wannan hadisi qalat aisha aisha Allah ya kara mata yarda tace fa kanat ta'tini sai ita wannan baiwa ta kasance tana zuwa gare ni ta bar cikin masallaci fa tajlisu ilayya ta zauna wajena fala takadu tajlisu minni majlisa majlisa illa qalat mawuyaci ne ta ziyarce ni har ta zauna ba tare da ta faɗi wata magana ba sai ta ce ويوم الوشاه من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني wato kamar kai ne in ka zauna ya kace bismillah ita wannan baiwa duk sa'ilin da ta zo gidan Aisha Allah ya kara mata yarda in za ta zauna sai ta yi wannan sai ta yi rera wannan baitoci guda biyu wa yawmul wishahi min ta'ajibi rabbina illa annahu min baldatil kufri anjani sai ta zauna kullum ta zo haka za ta kuma ta taɓa yin bayani ga aisha dalilin da ta take faɗa ba fakultu da hasin ce mata ma ba luki la tajlisi na minni majalisa. me yasa duk sa'ilin da kika zo gidan nan ba za ki zauna ba illa kulti haza sai kin faɗi wannan wa yawmul wushahi ranar jigida tana kiran wannan ranar da Allah ya kare ta da suna ranar jigida min ta'ajibi rabbina wannan rana tana cikin ranaku masu ban mamaki game da Allah game da ikon Allah ita a rayuwarta a rayuwarta wannan ranan tana cikin ranaku mafi ban mamaki game da ikon Allah tana cewa illa annahu min baldati kufri an jani a dalilin ranan Allah ya raba ta da kasan kafirci to amma ta takaita maganan don magana ce mai tsawo ta tsara shi a cikin waɗannan baitoci guda biyu shine sai ita wannan baiwa ta ce to barin baki labari ta gaya mata kinji kinji dalilin da ya sa ibn hajar al-asqalani lokacin da ya kawo hadisin nan a cikin fathul bari yayi sharhi game da wannan hadisi yana cewa lam yazkurha ahadun mimman sannafa fi ruwati fi ruwati al-bukhari wadanda suka ruwaito hadisin al-imam al-bukhari babu wanda ya yi magana game da ita wannan mata wato babu wanda ya faɗaɗa bayani game da ita wannan mata iyakan labarin shine wanda ka ji al'imamu bukari ya rawaito wala wuqifat ala ha, babu sunan ita wannan baiwa wala ala ismil qabila allati kanat lahum Ƙabilar da da suke mallakanta na larabawa din su ma babu sunansu. wala ala ismi sibya sahibatul wisha haka ma ita yarinya da take mallakan wannan jigidan babu sunanta wato iyaka dai wannan hadisi yanda ya zo shine kadai labarin yanda ya tabbata daga ita Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam sanan Ibn hajar yayi maganar darussa da wannan hadisin ya kumsa wanda shine dalilin da yasa ibnu hajar ya kawo hadisin nan a cikin bulugul maram in ka duba fathul bari a mujallal na farko shafi na 534 ya ce wa fil hadisi wannan hadisin labarin ita wannan baiwa muna samun darussa daga ciki ibahatul mabiti wal maqili fil masjid halal ne a kwanta a yi bacci da daddare halal ne a kwanta wato a yi bacci da rana a masallaci waye aka halatta mishi liman la makkana lahu minal wanda ba shi da gida daga cikin musulmai wanda ba shi da gida halal ne ya taho masallaci ya rika kwana wannan shine darasin wannan hadisin rajulan kana aw imra'atan namiji ne wannan mutumin ko kuwa mamace amma inda amnil fitnati idan an kubuta daga fitina kamar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zamani ne mai tsarki zamani ne da mutane suke aiki da hankalinsu da imaninsu Eh, yana da wahala a yanzu a ce an bar masallaci mata na kwana ba a samu wani abin kunya ba eh, inda amnil fitina shi yasa ibnu hajar ya kawo wannan sharadi ce idan an kubuta daga fitina halal ne namiji halal ne mace ta rika kwana masallaci wa ibahatu istidlalihi fihi bil khayma wa nahwiha kuma halal ne eh, a kafa tanti a cikin masallaci tun daga shi an yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam وفيه الخروج من البلة التي يحصل للمرء فيه المهنة kuma wannan hadisi yana karantar da mu kasar da ka samu jarabawa yana da kyau ka barta kasar da ka samu jarabawa mai tsanani yana da kyau ka bar wannan kasa wato kamar ba laifi bane al-khuruj min al-baladi alladhi yahsulu lil mar'i fihi al-mihna kasan da mutum ya samu jarabawa akai to ya bar wannan kasa saboda ita wannan mata ta samu jarabawa jarabawa mummuna wanda za a ce an tuhumi mutum da sata har an kai ga binciken al'auransa kaga abin ya tsananta wala allahu ya tahawwalu ila ma huwa khairul lahu kama wa mara hadhihi almar'a ibnu ce yace yiwu idan wata musiba ta auka maka a wata ƙasa idan ka bar wannan ƙasa sai ka samu canji na gari kamar yadda Allah ya canza ma ita wannan mata ta samu canji na kwarai saboda a dalilin ƙauranta Allah maɗaukake mata arziki da musulunta wa fihi fadlul hijira min daril kufri hadisin yana karantar da mu falalan ƙaura daga ƙasan kafirci ƙasan da ya zama akwai kafirci mutum ya ƙaura ya bar gurin akwai falala akai wa ijabatu da'watil mazlumi walau kana kafiran wannan hadisi yana karantar da mu Allah yana karban addu'an wanda aka zalunce shi kuma ko da ba musulmi bane ko da ba musulmi ba ne ibn hajar ya ce li na fi saboda yadda hadisin ya zo anna islamaha kana da qudumi hal madina sai bayan ta iso madina ne ta musulunta sai da ta iso madina sannan ta musulunta ashe kaga kenan lokacin da ta yi wannan addu'a lokacin da eh, Aisha ta bawa Aisha labari tace fa da'awtu Allah an yubarri'ani sai na roƙi Allah ya barrantar da ni saboda ko da kafiri ya san akwai Allah sai na roƙi Allah ya kubutar da ni ta yi wannan addu'a lokacin tana kafira kuma Allah ya karba saboda haka shi Allah yana amsan addu'an kafiri matukar an zalunce shi wannan shi ne darasin da ibn hajjar darussan da ya jera ƙarƙashin wannan hadisi a cikin fatul bari baya ga haka kuma hadisin yana nuna mana cewa hailar mace bai hana ta shiga masallaci wanda mun yi bayani a baya wannan labarin ita wannan baiwa yana daga cikin hujjoji waɗanda malamai ke ganin ana dogaro da su na nuna cewa haila bai hana mace ta shiga masallaci kasancewar mace na haila wannan bai hana ta shiga masallaci matsalar ce filafiya amma dai wannan hujja ce daga cikin hujjojin waɗanda suke halatta mace mai haila ta shiga masallaci kamar misali al'imamu ali bin ahmad ibn hazmin a littafinsa al-muhalla matsala ta 262 al-muhalla mujallar na biyu shafin 353 ibn hazmi ya ce fahazihi imra'atun ga mace sakinatun fi masjidin nabiyyi ga mace tana zaune a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn hazm ya ce wal ma'ahudu minan nisa'i alhaibu mata ku an sani ai suna haila mata abinda aka san su da shi shine suna haila inda aka samu mace ba ta haila wannan kaɗan ne daga cikin mata kuma larura ce fama mana'aha alaihi salam min zalika annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce fita daga masallaci ba bai ce fita daga masallaci ba babu wannan labari walanaha naha anhu wa kullu ma lam yanha alaihi salamu anhu fa duk abin da manzo bai hana ba ta wannan abin halal ne inji ibn hazmi yana cewa wa qad zakarna an rasulillah akwai hadisin da muka yi bayanin sa daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ju'ilat liyal ardu masjida duniya gaba ta Allah ya saka ta wurin sujuda ne ga annabi da al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam duniya gaba ɗayanta masallaci ne duniya baki ɗayanta wurin ibada ne ga manzo da kuma al'ummarsa wala khilafa fi anna al-ha'iba wal junuba mubahu lahumma jami'ul ard duk sararin duniya halal ne ga musulmi yayi ibada akai babu inda aka ware mai haila babu kuma inda aka ware mai janaba inji ibn hazm wa hiya masjid fala yajuzu an yukhassa bil man'i min ba'd al-masajid duna ba'd don haka ba daidai bane a hana mai haila shiga masallaci ko mai janaba walau kana dukhulul masjid la yajuzu lil ha'il la akhbara alayhi salamu aisha yana cewa lokacin da aka je aikin haji lokacin da aka je aikin haji aisha Allah ya kara mata yarda haila ya fito mata lokacin da haila ya fito ma aisha hankalinta ya tashi tana kuka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'a ke hakuri wannan halitta ce ta Allah wanda ya dora mata akai saboda haka ba abin ai kuka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata ki duk abin da alhazai suke yi sai dai karki dawafi wannan sai zama mahallu shahid falam haha illa an at bil faqat abinda kawai manzo ya hana Aisha shine kar ta yi dawafin Ka'aba to ai Ka'aba a cikin masallaci yake Ka'aba a cikin masallaci yake annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ma aisha kar ki shiga masallaci ba abin da ya ce mata kada ki yi dawafi na ka'aba yana cewa anan da a ce shigan haramun ne lam yaktasir ala man ihamina tawafi ba maganar kar ki yi dawafi bane maganar kada ba ki shiga masallaci ne wannan magana ce mai fadi mai tsawo in ka duba littafin al-muhalla mujallal nabi shafin 187 za ka samu dalilai da yawa waɗanda waɗanda malamai suka yi magana a kai da kitabun mubdi a mujalladi na farko shafin 189 na ilul autar littafin alimamu shaukani mujalladi na farko shafin 228 da littafin almugni a mujallar na farko shafin 201 matsala ta mai haila ya shiga masallaci ko mai janaba eh, mai haila ta shiga masallaci da ko mai janaba hadisi na gaba wa an anas radiyallahu anhu an karɓo hadisin nan daga anas Allah ya ƙara masa yarda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam anas bin malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace albuzaq fil masjid khati'atun zubar da yawu a masallaci laifi ne albuzaq shine yawu kuma wannan kalma ta albuzaku tana zuwa da tsari guda uku a harshen larabci nan ya taho da zayun albuzaku kana iya cire zayun ka saka sadun albusaku kana iya cire zayun ka saka sinun albusaku da albuzaku albusaku da albusaku gaba ɗayansu ma'anarsu guda zubar da wato yawo in ka duba muhtaru sihah littafin al'imam umar bin abubakar razi yana fassara kalma ta bazaƙa mujallar na farko shafin 21 albuzaku fil masjidi khati'atun zubar da yawu a masallaci laifi ne ya zo da lafazin albusaku in ka duba kitabul musannaf kitabu salatin man qala albusaku fil masjidi khati'a al musannaf hadisi na 831 da kuma sunanun nasa'i kitabul masajid al-busaqu fil masjid hadisi na 723 al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yana sharhin sahihu muslim al-minhaj sharh sahih muslim bin hajjaj ah, juz'i na biyar shafi na 38 yace ƙala ahlul lugha masana harshen larabci suna cewa akwai bambanci tsakanin yawu da majina da kaki a larabci idan aka ce almuhatu shi ne majina min al'amfi, wannan daga hanci yake fita amma albusaku, busaqu albusaku, min alfami. wannan ruwan da ke taruwa a baki ne kaga yawu kenan amma idan aka ce al shi shine kaki wa hiya ko a ce mar annukhama ko annukha'a min ar-ra's wannan daga kai yake gangarowa aidan wa min as-sadri ko daga kirjin mutum wato yafi karfin majina kaki yafi majina yana fitowa daga kirji ko ko ya fito daga cikin kan mutum wato idan majina ya daskare wanda shi ake kira annukhama annukha'a idan an kakalo shi daga kirji saboda haka hadisin yana magana ne akan albuzaku albuzaku shine yawo wanda yake taruwa a cikin bakin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yace albuzaku fil masjid yawo a masallaci khati'a laifi ne sai yace wa kaffaratuha kaffaran wannan laifin shine dafnuha abin ne shi muttafaqun alaihi hadisin an yi ittifaki a kansa al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a kitabu salati babu kafaratul buzati fil masjid wannan hadisin yanda yazo a cikin bulugul maram riwayar al-Imam al-Bukhari ce ita ce tazo da al-buzaqu da zayu hadisin 415 amma lafazin al-Imam Muslim lafazin al-Imam Muslim yana kitabul masajid babu nahyi anil busati fil masjid fi salati wa ghayriha hadisi na 552 ya ce a taflo fil masjidi khati'atun yin tofi a masallaci laifi ne a taflo fil masjidi khati'atun yin tofi a masallaci laifi ne saboda ba ka zubar da yawu sai ka yi tofi sai mutum ya yi tofi kafin yake zubar da yawu to tofi shine ne ya taho a riwaya ta al'imamu muslim yawun lafazin yawu shi ya taho a riwayar al'imamu bukhari wannan hadisi yana bukatan uh, sanin al'amura guda hudu yana bukatan sanin al'amura guda hudu wanda hadisi hadisin anas bin malik albuzaku fil masjid khati'a zubar da yawo a masallaci laifi ne kafaran laifin abinda ake nufi da kafara abinda ke kankare laifin abinda ke kankare laifin shine dafnuha abin ne abin ne yawon da aka zuba uh, al'amari na farko A hukumul busati fil masjid hadisin yana mana bayanin hukuncin zubar da yawo a cikin masallaci kaji annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi magana akan hukuncin yace khati'a laifi ne saboda haka babu kyau a zubar da yawo a masallaci wannan shine abin da yasa ibnu hajar ya kawo hadisin nan baya ga cewar yayi magana akan abubuwan da ake son masallaci a raba masallaci da su kamar ihu hayaniya hargowa duk ba mahallinsa ne a masallaci yana karantar da mu yanda masallaci yake a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba wannan littafi uh, wannan uh, littafi na bulugul maram musamman ibn hajar ya ware babul masajid saboda ya nuna maka yanda siffan masallatai suke a zamanin manzo ka yi ƙoƙari masallacinka ya zama haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hayaniya a masallaci a zamanin manzon Allah babu kazanta a masallaci ai abin da ke gwada kazanta shine zubar da yawo ga abin da manzo ya faɗa zubar da yawo a masallaci laifi ne saboda ka kaji sa in ka duba umdatul qari sharhin sahihul bukhari na al aini mujallad na hudu shafin 155 yana maganar Eh, yana magana akan wannan hadisi cewar annabi sallallahu alaihi wasallam albuzaku fil masjid khati'a khati'a laifi ne magana ta kare tunda manzo yace laifi ne kenan ka tabbata zubar da yawa a masallaci ba shi da kyau al ibn hajar yana cewa ko da manzo yace fil masjidi zubar da yawo a cikin masallaci zarful fili ne la yushtaratu kaunul fa'ili fihi la kaunul fa'ili fihi ba sharadi bane ya zama mai zubar da yawon yana cikin masallacin la ko da kana waje ne hatta law bafaqa man huwa kharijuhu fihi wani yana waje ya leko kansa ya zubar da yawo a masallaci yi laifi kaga ba wai sai yana cikin masallacin ya zubar da yawon ba saboda akwai wanda zai iya daukan lafazin kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albuzaqu fil masjid zubar da yawo a cikin masallaci laifi ne to idan mutum yana waje fa sai ya leko kansa ya zubar da yawo kaga bai yi a cikin masallaci ba yana waje da masallaci amma ya zubar da yawun nasa cikin masallaci duk hukuncin guda ne na tanawaluhu nahyu al-imam an-nawawi da akasarin malamai suna cewa yadfinuha fi turabil masjid wa ramlihi wa hasbanihi mutum ya binne wannan yahu da ya zubar da turbayan cikin masallaci ko yashi ko ko kasan ah, akwai malamin da ke cewa innal murada bi dafniha ikhrajuha min al-masjid aslan ko da annabi ya ce kafaran sa shine binnewa ba wai ka binne a cikin masallacin bane ka ɗebi kasan ka ɗebi kasan da yawun ka fitar da shi daga masallacin ah, wannan fasarar malamin ya saba ma ainihin zahirin nassin hadisi yanda ya zo daga anas bin malik wa man kana eh, la budda fa'ilan tunda zubar da yawo halitta ne halitta ne akwai wanda ba yanda za a yi ta ya zubar da yawo saboda akwai mara lafiya akwai mara lafiya wanda yake yawan zubar da yawo ya za a yi da shi kaga kenan akwai larurar da za ta sa mutum ya zubar da yawo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zama dole sai ya zubar da yawon to yayi kafara tunda laifi ne man kana la fa'ilan fa kafara al mecece kafara din dafnu hadha al-butaq ya binne wannan yawun da ya zubar saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kaffaratuha dafnuha kafaran wannan laifin shine abin na yawo to wannan da ake maganar abin na yawo saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin ba a yi da ɗansa ba arabiyyatul masjid turaban aw hasba Ƙasar masallaci a zamanin manzo ba a yi daɓansa ba cikin masallacin turbaya ne ko tsakuwa amma in kana sulba aw muballata kamar yanda masallatanmu suke a yanzu an yi daɓan masallacin ko ma an saka masa tile ya za a yi ka binne to maganar ka fara gare ka shine ka nemo toilet paper ko ka ɗauki hularka ko wani tsumma hankici ka goge wannan yawon ka fitar da shi tunda ka'idar dama ha ana nufin kawar da yawon ne to idan da za mutum zai amfani da tishu ko a ce ya yi amfani da hankici ya goge wannan kaga kamar ya binne shi ne mafi dacewa shine gaba ɗaya mutum ya guji zubar da yawu a masallaci shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara magana da ainihin hukunci albuzaku fil masjid khati'a laifi ne na haka al'auda Allah ya busu muslim fil masjid illa li haja matukar ba larura ce bai kamata musulmi ya zubar da yawu a masallaci ba amma idan ya zama dole sai mutum yayi to ga abin da zai biyo baya shine ya tabbata ya binne wannan yawun. Ah, babu shakka zubar da yawo cikin masallaci laifi ne akwai hadisin abuzar ligifari wanda ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uridat alayya a'malu ummati an nuna min ayyukan al'umata hasanuha wa sayyi'uha masu kyau da munana Allah yakan nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ayyukan al'ummata za su kasance a ranar tashin kiyama Allah yakan nuna wa manzo yanda al'amuran musulmai za su kasance a ranar tashin kiyama wannan yana daga cikin albishir da Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, wannan albishir ne ga manzon Allah saboda me manzon Allah ya yi da'awa ya kira mutane zuwa ga addinin Allah zai yi sha'awar ya samu sanin meye makomar waɗannan mutane da aka kira su shin da awasta ta yi tasiri ko ba ta yi ba yana daga hanyar rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke cewa wala saufa yu'tika rabbuka fatarda da sannu Allah zai maka kyautan da sai kayar da lalle Allah maɗaukaki ya amshi duk ƙoƙarin da kai yayi albarka ma ainihin da'awar da kai ga al'umma yana daga cikin hanyar kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke nuna mar ayyukan al'ummarsa yadda za su kasance a ranar tashin kyama amma ana kawo masa ne mujmalan ah, biduni tafsil ana kawo masa ne a dunkule kamar mafarki za a nuna mar wannan ya wuce wannan ya wuce wannan ya wuce ba wai ana nuna ga mai yin kaza ga mai yin kaza ba ana nuna masa kaman ainihin samari na ayyukan al'ummarsa fawajattu fi mahasini a amaliha manzon Allah ya ce kyawawan ayyukan al'ummata da aka rika nuna min sai na taras akwai al'azayu mafu anil tsari al'ummata tana da wani hali mai kyau wanda daga cikin abin da aka nuna mu a ranar tashin kiyama na kyawun halin musulmi idan yana tafiya akan hanya ya ga abin da zai cutar da mutane yana tsayawa ya kawar da shi haka muke yanzu to inda haka muke kaga kenan mun dauki wannan siffa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani na kyawawan ayyukan al'ummarsa wato kamar manzo yana nufin cewa daga cikin al'ummar duniya babu waɗanda suke da wannan hali sai musulmai babu waɗanda suke da wannan hali sai musulmai musulmi ne yana tafiya akan hanya zai ga cewar ga abu ya auku akan hanyar nan wanda idan ba a kau da shi ba zai kawo accident to zai dakatar da motarsa sai ya kawar da wani abin sannan ya ci gaba tafiya waɗanda ba musulmai ba ba su yin haka don haka ya sa sau da yawa za ka tarar a kan hanya an buge mutum ba a ja gawan ba wasu suna ta hawansa saboda babu wanda ke da lokacin ya tsaya a kau da wannan gawa ba ma ta mutum ba ko ta dabba da yawa dabbobin da za a buge a kan hanya za ka ga ah, ba a kau da su ba har sai an nike su sun zame ainihin wato sun narke akan kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar daga cikin kyawawan ayyuka na al'ummarsa al'ummarsa ba sa wucewa su ga abin da zai cutar da mutane akan hanya ba tare da sun kawo da shi ba Allah ka samu iya koyi da wannan sunna wa wajadtu min masawi'i a'maliha kuma daga cikin munanan ayyukan al'umma ta an nuna min na taras annuha'a al'umma ta suna da wani mummunan hali yin kaki a tofar a masallaci ta kunu fil masjid la tudfan ba abin ne ba wannan an nuna ne a kiyama kuma har yanzu haka ne masallaci ɗaɗɗaya ne za ka taras wani bai tsirtar da ya ko ya goga majina a jikin kagu ya yi tafiyarsa yadda mazan Allah ya faɗa haka abin yake tafiya kuma har zuwa tashin kiyama Allah ya samu kiyaye kaga manzon Allah ya kira shi da masawi a'maliha daga cikin munanan hali na musulmai munanan hali kaga ya gwada cewa zubar da yawa masallaci ba abu ne mai kyau ba yana fassara hadisin Anas bin Malik hadisin Abu Zar al-Ghifari min eh, fi masawi a'maliha an-nukha'a takunu fil masjid la tudfan hadisin nan yana sahihu Muslim kitabul eh, masajid wa mawabi salati babu nahyi anil busaqi fil masjid hadisi na 895 yana sunan ibn majah hadisi na 3681 don haka al'amari na farko da ya kamata mu sani game da wannan hadisi wanda ibn hajjar ya kawo shine hukuncin zubar da yawu a masallaci babu kyau shi yasa ya kawo wannan hadisi mu tsaftace masallatanmu masallaci ba mahallin da za a zubar da yawu ba ne, da za a shafa majina a jikin kago al'amari na biyu shine hukuncin zubar da yawu a cikin sallah zubar da yawu a cikin sallah ba maganar hukuncin zubar da yawu a masallaci ba a sallah eh, in ka da yi sallihi ma'a jama'a fa in i'tabara tarabahu al-busaq fa innahu yabsuqu fi thawbihi aw imamatihi aw ridaihi wannan bayanin sa ya gabata cewa idan mutum yana sallah sai yawu ya zo masa ko majina ko ya kware wanda ya zama dole sai ya fitar da wannan majinan ko kakin sai ya tofar to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yanda za a yi in ya zama dole kaga larura kenan dole sai an fidda yawo mun gabatar da wannan inda muke magana akan bayanu libasin rajuli fi salati bayani akan suturan namiji a sallah hadisin al-imam al-bukhari yana kitabu salat hadisi na 361 da kuma sahihu muslim kitabu zuhdi war raqa'iq hadisin jabir at-tawil hadisi mai tsawon gaske kissa ta abul yassar wanda jabir yace atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi masjidina hadha wata rana manzon Allah ya zo mana a cikin masallacin mu dinna wa fi yadihi urjun ibn tabin yana rike da yana rike da reshe na wata itaciyar dabino da ake kiranta ibn tabin nau'ukan dabino suna da yawa daga cikin nau'ukan dabino akwai nau'in da ake kiransa ibn tabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da wani reshe kamar wato tsuman giya wanda aka cire daga jikin bishiyar wannan dabinon fara'a fi ƙiblatin masjidi nukhama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga kaki a alqiblar masallacin wannan ya gwada maka cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masallacai a unguwanni a garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci wannan unguwa ya ga kaki an tofa a alƙiblar masallacin a goshin masallaci ta ciki fa hakka bil urjun annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge wannan kakin da ya gani majinan da ya gani ya goge shi da wannan wato itacen da ke hannunsa sun ma'akabala alaina sannan ya fuskance mu faƙala sai ya tambaye mu mu mutanen unguwa saboda da jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho unguwa mutane za su haɗu ayyukum yuhibbu an yu'riba Allahu anhu waye daga cikin ku yake son Allah ya juya mata yu'riba Allahu waye ke so qala fa khasha'na gaba ɗaya sai muka yi tawali'u duk masallaci ya sake tambaya ayyukum yuhibbu an yu'riba Allahu anhu waye cikin ku yake son Allah ya juya masa kala faka sha'ana muka saki tawali wato lokacin nan suka sun kuyar kawunan su. tambayar manzo ta farko ta sa sun kaskantar da kai tambaya ta biyu sun sun ku da idan saboda kowa ya ji kunya sannan kuma tambaya ta uku sai suka kama tsoro saboda suna tsoron abin da zai biyo bayansa azabar Allah ne jabir ya ce sun makala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyukum yuhibbu an yu'riba Allahu anhu waye cikin ku yake son Allah ya juya mar kulna muka ce la ayyuna ya rasulullahi babu wani daga cikin mu da yake son haka kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce, fa inna ahadakum idza qama yusalli kowane ɗayan ku idan ya tsaya yana sallah idan musulmi ya tsaya zai yana sallah fa’in Allah tabaraka wata’ala ƙibala wajenhi, Allah mai albarka da ɗaukaka yana saitin fuskas ta in ji annabi Muhammad. Duk ɗayanku idan ya tsaya yana sallah, Allah subhanahu wata’ala ƙibala wajenhi yana ta gaban fuskasa. Fala ya su ƙanna ƙibala wajenhi, kada mutum ya zubar da yawu ta gaban fuskansa, wala an yamini kada ya zubar ta damansa. wal yabsuq an yasarihi sai dai ya zubar ta hagunsa tahta rijlihi al-yusra a karkashin ƙafarsa ta hagu fa in ajalat bihi badira idan aka samu mai garaje ta yi masa garaje wato kamar ya shaki shine galabahu basaqa ya wuya rinjaye shi falyaqul bi thawbihi hakaza annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace to mutum ya kama mayafinsa yayi haka ya nuna musu duk suna zaune a masallacin sun matsawa saubahu ba'abahu ala ba'abi ya ɗaga mayafinsa maza Allah ya ce ka zuba a ciki sai ka mutsutsuka maza Allah ya nuna musu fatala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a runi abiran ku nuna min turare turaren abir akhlaqun min at-tib a zamanin da akan kwaba turare kwaba akan kwaba turare kamar da kasan yanzu akwai na fesawa to da akwai wanda ake yinsa kamar wato laka kwaba shi ake wanda ake kira azzafara wani saurayi ya tashi ya ruga a guje ya shaddu ila ahli ya tafi gida fa ja'a bi khaluqin fi rahatihi yaje ya debo irin wannan turare da ake kiransa al'abir ya debo shi a tafin hannunsa ya zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadahu rasulullah manzon Allah ya karbi wannan turare fa ja'alahu ala ra'sil urjun manzon Allah ya saka saman wannan sanda thumma lataqa bihi ala afarin nukhama sannan ya batar da alamar wannan kakin da wannan turaren ku duba eh, wato matsayin kaki a masallaci bayan manzon Allah ya kankare bai isar masa ba sai da ya ce a kawo turare a rufe alama mai dalili saboda masallaci gurin mala'iku ne mala'ika bai kaunar kazanta duk masallacin da ya zama suna da kazanta ba mala'ika a guri mala'ika bai zama gurin da ake kazanta don haka wajibi ne mai hattara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mala'iku na kyamar abin da dan adam bai so duk abin da kasan dan adam bai so to mala'ika shi ma yana kyamar wannan abu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka idan mutum yana sallah sai kaki ya zo mar abinda aka fi so shine ya tofa ya daga kafansa wannan ya zama larura kenan an tsallaka matakin farko wanda dama ba a so din ba amma idan ya zama dole to mutum ya tofa kasan kafansa idan masallacin turbaya ne idan ko ba turbaya bane to ya zuba aljihun shi shi yafi dacewa kamar mutum yana sallah abin ya faru da shi to abin da zai yi kenan ah, idan kuma yana sallah da shi kadai ne akwai hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Anas yake cewa ra'anu khamatan fil qibla manzon Allah ya ga kaki a alqiblan masallaci kamar labarin Jabir shi ma Anas bin Malik ya bada nashi labari fa shaqqa zalika alaihi wannan abun ya kuntata ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ganin majina a goshin masallaci hatta ru'iya fi wajhihi sai da aka ga canji a fuskar manzon Allah sai da aka ga canji a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya gani fa qama fa hakkahu bi yadihi manzon Allah ya tashi je goge wannan majinan da hannunsa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahadakum idza qama fi salatihi idan ɗayan ku ya tsaya a sallah fa innahu yunaji rabbahu yana ganawa ne da Allah mahaliccinsa aw inna rabbahu bainahu wa bainal qibla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai Allah yana tsakaninsa da alƙibla Allah subhanahu wata'ala yana tsakanin mai sallah da alƙibla fala yabzuqanna ahadukum qibla qiblatihi kada waninku ya zubar da yawu ta sashin alƙiblarsa walakin an ya tarihi sai dai ta hagunsa ta hagunsa saboda babu kowa a gurin au tahta bi. mutum ya zubar ta hagunsa ko karkashin kafafunsa hadisin al'imamul al-bukhari yana kitabu salat babu haqqil buzaƙi bil min al-masjid hadisin 397 saboda haka babu laifi dan mutum ya zubar da yawu yana cikin sallah idan ya zama dole amma akwai sharaɗi kada ya zubar ta gabansa kada ya zubar ta damansa sai dai ta hagunsa ko kuma ya daga kafansa ya zuba ya taka waɗannan babu shakka hadithai ne da suke tabbatar mana darajar alƙibla ga musulmi darajar alƙibla ga musulmi hadisin jabir bin abdullah ya tabbatar da cewa alƙibla tana da daraja ga musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna allaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi su ƙanna ƙibala wajihi. kada ka zubar da yawo ta sashin gabanka hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tsaya yana sallah fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qibla fala yabzuqanna ahadukum ƙibala qiblatihi kada mutum ya zubar da yawo ta sashin alqiblarsa ta gabansa kenan sannan akwai hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an zubar da yawu busakan fi jidaril qibla ta kagon alqibla fa hakkahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge kamar hadisin Jabir hadisin Anas haka hadisin abdullahi ibn Umar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci mutane ya ce musu idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi fa inna allaha qibala wajhihi hadisin al-imam muslim yana kitabul masajid babu nahyi anil busati fil masjid idan ɗayan ku yana sallah kada ya zubar da yawu ta gabansa saboda Allah qibala wajhihi yana ta sashin gaban fuskansa inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lafazi Abdullahi bin Umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna Allah azza wa jalla qibala wajhihi idza salla Allah mabuwayi da ɗaukaka yana ta sashin gabansa fuskarsa idan yana sallah a wani lafazi inna Allah subhanahu qibala wajhi ahadikum Allah yana sashin fuskar ɗayanku idan ka da fi salati idan mutum ya tsaya yana sallah fala ya tanakham ahadukum qibala wajhihi kada mutum ya tofar da kaki ta sashin fuskansa idan ka da fi salati a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla muqbilun ala abdihi bi wajhihi Allah yana fuskantar bawa da fuskarsa ma aqbala alaihi ilaihi in dai bawa yana fuskantar Allah fa izal tafata amma idan bawa ya waiga in sarafa anhu sai Allah ya juya gare shi wato idan ka tsaya kana sallah kayi kokari har ka gama sallan baka juye kanka ba to lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana fuskantar bawa a daidai wannan lokaci in ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma da zaren kawaiga in sarrafa an hoto shi kenan Allah sai juya don haka waige yana da haɗari ga sallah a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, idza qama ar-rajulu ila salati idan mutum ya miƙe ga sallah aqbala Allahu alaihi bi wajhihi Allah yana fuskantar yana fuskantar ah, fuskantar sa fa fata tafata a'rada anhu idan ya juya ya waiga sai Allah ya kauce gare shi a'raba a'raba wancan hadisi in sarafa saboda haka waɗannan hadisai sun tabbatar babu shakka duk wanda ya tsaya yana sallah Allah subhanahu wata'ala yana gabansa da hadisin Jabir hadisin Anas bin Malik hadisai da yawa riwayoyin abdullahi bin Umar waɗannan sun tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana gaban mai sallah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ka hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in waɗannan hadisai sun tabbatar mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana gaban mai sallah wannan shine aqidar ahlus sunna ibn hajar ya dauko bayanin ibn abdul barri fathul bari mujallad na farko shafi na 426 yana cewa ibn abdul barri yayi martani ga masu aqidar al-mu'tazila al-qa'ilina bi anna Allah fi kulli makan mabiya aqidar al-mu'tazila sune suke cewa Allah yana ko'ina Allah subhanahu wata'ala yana ko'ina ibnu abdul barri yayi amfani da waɗannan hadisai masu dimbin yawa yana musu martani yana cewa wa huwa jahlun wadihun cewa Allah yana ko'ina jahilci ne a fili jahilci ne a fili li'anna fil hadis saboda wannan hadisin kada ya isa ya nuna maka aqidar ahlus sunnah in ji ibn abdulbari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana sallah kada ka zubar da yawo ta gabanka kuma ya fada ya fada annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada me yasa kada ka zubar da yawo ta gabanka manzon Allah ya ce saboda Allah yana nan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka sanin Allah sai ta bayanin manzon Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi ya ce kada ka zubar ta damanka eh, in za ka zubar ka zubar ta hagunka eh, ka zubar ta ƙasa ya ce ka ɗaga ƙafanka ka zuba shi ne ibn abdulbarri ya ce to idan ka ce allah yana ko'ina inna fil hadis annahu yabzuku ta hata ƙadami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zubar da yawu ta ƙasa ta ƙarƙashin ƙafanka kaga ya gwada cewa kenan har yanzu dai an naƙasa allah subhanahu wa ta'ala eh, fihi naqbun ala ma asaluhu min hadisai da ayoyi sun tabbatar da aqida ta ahlus sunna fi isbati istiwa'ir rabbi subhanahu ala al Allah subhanahu wa ta'ala yana saman al'arshi arshi yana saman al'arshi da zatinsa muhkama qat'iyya wabiha, wannan a fili yake ayoyin al-qur'ani da hadisan annabi Muhammad la tahtamilu adna ta'wilin manzon Allah yayi bayanin da baya wato baya kyale wata shakka game da bayanin uh, al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala kasancewar Allah yana sama da shi to anan babu wani sabani akan cewar Allah subhanahu wa ta'ala yana saman al'arshi sannan kuma Allah uh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna Allah qibala wajhi al-musalli Allah yana ta gaban fuskar mai sallah fa inna rabbahu bainahu wa bainal qibla ah, malamai na cewa kamar misali in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam ah, mujallal na biyar shafin 101 yace la ta'aruba baina haza wa baina uluwillah babu tubka da warwara tsakanin su Allah subhanahu wa ta'ala fawqa al-arshi bi zatihi wa huwa ƙibala wajhi al-musalli Allah yana saman al'arshi sannan kuma Allah maɗaukaki yana gaban mai sallah abinda aka ce mana mu ahlus sunna shine babu bincike game da al'amarin da ya shafi gaibi amma tilas ka yarda da maganar Allah ka yarda da maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, al-akhdhu biha wal iman biha yani bima dallat ala al-wajh alladhi yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala kai imani da waɗannan siffofi hanyar da suka cancanta a jingina su ga Allah madaukaki ah, waɗannan hadisai suna nuna mana babu kyau mutum ya zubar da yawu a masallaci musamman akwai wani mutum wanda yake limanci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana limanci ya zubar da yawu tujahal qibla ta sashin alqibla hadisin al-imam abu dawud hadisin 407 a dalilin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi daga limanci manzon Allah ya cire mutum daga limanci saboda ya zubar da yawu a masallaci hadisin as-sa'ib bin khallad al-ansari radiyallahu anhu qala yana cewa inna rajulan amma qauman wani mutum ne ya limanci wasu mutane fa basaqa fil qibla sai ya zubar da yawu ta al-qibla wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam labari ya iso ga manzon Allah a wata riwayar aka ce manzon Allah ya gani fa qala rasulullahi hina farada lokacin da aka gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da limamin nan yayi sai manzon Allah ya ce wa mutanen wannan unguwa la yusalli lakum karku yadda wannan mutum ya sake muku sallah shikenan manzon Allah ya tafi shi kuma wannan mutumin baya gurin fa arada ba'da zalika an yusalli lahum za a yi wata sallah liman zai wuce gaba mana uhu mutanen unguwa suka ce a'a ya za ku hana ni fa akhbaruhu bi qawli rasulillah suka bashi labari kaji kaji abinda manzon Allah ya faɗa manzo ne yake kada mu yarda ka sake limancin mu ai bai tsaya ko ina ba sai gaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wanda duk ya ji an ce annabi ya ce kada ya yi limanci to tunaninsa ba mamaki ba munafiki ne shi ba mamaki kafiri ne saboda haka hankalinsa ya tashi ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika li rasulillah ya ba mu annabi labari zan yi sallah mutane sun hana ni na da tambaye su dalili sun ce kai ka ce kada a bari in yi limanci manzo Allah yake na amkare ne akwai riwaya ta Abdullah bin Amr wanda yake cewa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli bin nasi zuhura annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga wannan mutumin ya yi limanci ba a daɗe da naɗa shi limanci ba an naɗa shi limami ya yi sallan azahar ana gama sallan azahar fata fala bil qibla wa huwa nasi yana cikin sallan ya zubar da yawu ta al qibla falamma kana salatul asiri kafin ayi sallar la'asar arsala ila akhar manzon Allah ya aika wani sabon liman kafin a yi la'asar manzo Allah ya cire wancan limamin azhar fa ashfaqa ar-rajul al-awwal wannan mutum na farko ya taho zai yi limanci a ai ga sabon liman hankalinsa ya tashi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah anzala fiyya shay'un Allah ya saukar da wata aya game da ni wato kenan ya zama kafiri domin idan aka ce karkai limanci hankalinka dole zai tashi dole hankali zai tashi zai dauka ko ya kafurta ne manzon Allah yake la babu wata aya da ta sako game da kai a kai ba kafiri bane ba munafiki bane naka tafalta baina ya daika sai dai ka zubar da yawo ta gabanka wa anta ta ummun nasa kana cikin limanci fa azaita Allah wal malaika sai ka cutar da Allah ka cutar da mala'ikun Allah wanda shine laifinka amma ba kafiri bane kai ah, kuma babu aya da ta sako game da cewa kai munafiki ne wannan shine laifin ya cutar da Allah ya cutar da mala'iku wanda shine mahallu shahid ashe mala'ika yana cutuwa a dalilin ƙazantar masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ce, ka cutar da Allah ka cutar da mala'iku fa'azaita Allah wal mala'ika wannan hadisin yana cikin littafin al-Imam Tabarani al-Kabir bi isnadin jayyidin in ka duba sahihu targhib hadisin 289 a littafin majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallar na 23 shafi na 357 aka yi ma Sheikhul Islam tambaya an rajulin istafaba anhu annahu ya'kulu al-hashisha Mutum ne labari ya yadu ya shahara kowa ya sani yana cin ganyen wiwi wato alhashisha yana kamar a ce yana shan wiwi ganyen mutanen da sukan ci wa huwa imamun yana liman wannan labari ya shahara liman yana shan ganye faƙala rajulun sai wani mutum ya ce la ya juzu salatu kalfahu bai kamata a ce limamin ku ɗan ganye ne kuma kun bi shi ba fa an kara alaihi rajulun sai wani mutum ya ce a'a ai akwai hadisin annabi akwai hadisin annabi da yake cewa ta juzu salatu khalfal barri wal fajiri sallah tana inganta idan an bi bayan na kwarai da kuma bayan na banza bayan mutumin kwarai da bayan mutumin banza inda aka yi sallah sallah ta yi fa hadha allazi ankara musibun aw mukhti'un shin wannan wanda yace kada a bi wancan limamin dan ganye ya dace ko ko yayi kuskure wa hal yajuzu li akilil hashisha an ya umman bin nasi ya kamata a ce wanda ke shan ganye wanda ke eh, shan wani abu mai bugar da hankali ya zama limami shi ne shekul islam ya ce la ya juzu an yi walla fil imamati bin nasi man ya akulu alhashisha baya halatta a naɗa wa mutane limami mutumin da ya tabbata cewa yana shan ganye au ya fa'alu min almunkaratin muharrama ko limamin da ya shahara cewa yana aiki na haram idan an ce ya shahara ba zargi ba saboda zargi haramun ne zargin mutum haramun ne abin da ya tabbata shi yasa waɗanda suka tambayi shekul islam suka ce ittafaba an labari ya yawaita game da wannan mutumin cewa ga abin da yake aikatawa don haka ba akan zargi ba mutumin da an tabbata yana aikin haramun bai kamata a nada wannan mutumin ya zama liman ba inji shekul islam saboda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man qallada rajulan amalan ala isaba wanda ya nada wani mutum ya ba shugabanci akan wata jama'a alhali wannan mutumin bai cancanta ba faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana almu'minin ya ci amanar Allah ya ci amanar manzonsa ya ci amanar masu imani duk wanda yayi dalilin naɗa wani mutum ya zama shugaba akan jama'a wannan mutumin bai cancanta ba ya sani to wannan ya ci amana uku ya ci amanar Allah da na manzon Allah da na masu imani sai shekul islam ya ba da misali da wannan labari wanda yake sunan abidawo rajulan min al'ansari ga mutum yana daga cikin musulman madina kana yusalli bi ƙaumin imaman limami ne na wasu mutane fa basaqa fil ya zubar da yawu ta al qibla fa amarahum an biyu an ya'ziluhu anil imama annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni su cire wannan limamin wala yusallu khalfahu kada su yi sallah a bayan shi fa jaa ila nabi sai ga wannan mutumin ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu ya tambaye shi hal amarahum bi azlihi shin annabin da kansa ne yayi umarni mutanen nan su su cire shi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kwarai kuwa ni da kaina ne umarni kada su bari kai musulmanci dalili innaka azaita Allah wa rasulahu kaga wancan riwaya azaita Allah wal mala'ika wanda kuma azaita Allah wa rasulahu anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsere liman a rayuwarsa kaga an sabu hujja shine shaykhul islam yace fa idza kana al mar'u yu'zal li ajli isa'atihi fi salati idan ya zama a zamanin annabi za a cire mutum daga limanci saboda ya bata uh, wani aiki mara kyau a cikin sallah wa busaqihi fil qibla ya zubar da yawu ta alƙibla fa kaifal musirru ala aklil hashisha sai ka kwatanta wancan limamin da aka cire a zamanin annabi zubar da yawu yayi ta alƙibla to ina ku ga limamin da ya zama ma dan kwaya ne ga ba haɗi la in kana mustahillan lil munkari minha shekul islam ya ce bare ma kuma idan malamin ya zama yana halatta abin da ya aikata shekul islam ya ce kama alaihi ta'ifatun min Allah saboda akwai mutanen da ko da cewa kai shan ganye ba kyau za su ce maka a ah, halal ne giya ce kadai Allah ya magana kai ya ce to idan ya halatta idan ya halatta shan ganye ko kwaya ko wani abu mai canza hankali fa inna mithla hadha yanbaghi an yustataba wannan maganar kuma ba ma ta cire shi daga limanci bane idan ya halatta maye to wannan kuma wajibi ne a nemi tubansa fa in taba wa illa kutila in ya tuba shikenan bai tuba ko ta hukuncin kisa ne akan shi dalili idin sukuru minha haramun bil ijma saboda kaf malaman sunna sun tabbatar da cewa duk abin da ya canza hankalin dan adam da shi da giya hukuncin su ɗaya baki ɗaya malaman sunna sun ittifaki akai babu wani malami wanda ya taba ware wani abu daga cikin nau'uka abin da ke canza hankali abin da ke iya bugar da hankalin dan adam a ce ai banda shi saboda ba giya bane hilali zalika kufrun bila nizain don haka duk wanda ya halatta wani nau'in abin da ke canza hankali ya ce halal ne a shashi yana canza hankalin dan adam yana bugarwa amma ya ce halal ne a shashi to wannan mutumin babu shakka yana aikata aiki na ridda matukar ba shi da uzuri da yake tare da shi wa an mahtijajul mu'arid yace idan idan wani ya kafa hujja da hadisi tajuzu salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wai babu laifi ayi sallah a bayan kowane musulmin kwarai da na banza shekul islam ya ce fa haza galatun min huli wujuhin ahduhuma anna hadha alhadith lam yasbut an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin bai ma tabbata daga manzon Allah ba saboda haka bai ma kamata a rike shi a matsayin hujja ba don haka al'amari na biyu game da wannan hadisi shine hukuncin zubar da yawo alhali ana cikin sallah babu laifi dan an zubar da yawo ana cikin sallah idan ya zama larura amma in ya zama larura din to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yadda za a zubar da yawo sai al'amari na uku shine hukumu tafli fi jihati al-qibla fi ghairi masjidi game da zubar da yawo ta al-qibla ba a masallaci ba kuma ba a sallah ba wannan mas'ala ce da malamai suka kasu biyu game da hukuncinsa akwai malaman da ke cewa haramun ne ka zubar da yawo ta al-qibla ba wai sai a masallaci ba ko kana sallah a ko da yaushe a rayuwarka ka yi ƙoƙari ya zama ba ka tofar da yawu ta alƙibla wanda shi ne fahimtar farko alƙa'ili na bittahari malaman da suke cewa haramun ne a zubar da yawu ta alƙibla ka tofar da kaki ta alƙibla ko za ka ce majina ka dubi alƙibla duk wannan ba shi da kyau walƙa'ili na bitahari adamin hurma na'am akwai malaman da suke ganin ba haramun ba ne amma dai babu shakka akwai manyan malaman hadisi waɗanda suke ganin haramun ne daga cikinsu akwai ibn hajar mai littafin bulugun marami din nan mai sharhin sahihul bukhari fathul bari in ka duba mujallar na farko shafin 508 da nailul autar littafin al shaukani mujallar na biyu shafin 626 yana cewa wa hadha ta'lil ibn hajar ya ka kai la'akari da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzon Allah yake fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi koko a wata riwayar da manzon Allah ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tsakanin mutum da alƙibla haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga kenan ibnu hajar ce ya dullu ala hurmatul buzaqi fil qibla yana nuna cewa haramun ne ma ka zubar da yawu ta alqibla ba wai sai a sallah ba sawa'un kana fil masjid amla a masallaci ne ba a masallaci ba ne zubar da yawu ta alƙibla ba aikin musulmi ba ne saboda me saboda daraja alƙibla saboda lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fala jiri fihi al fi anna karahata al-buzaqi masjid hal hiya litanzih aw litahrir na'am akwai wadanda ke gani ah, makaruhi ne saboda tsarkake masallaci wasu na cewa a haramun ne ala kulli halin kada mutum ya zubar da yawu ta alƙibla shine mafi dacewa in ji ibnu hajar al askalani kuma ya ba da hujjoji a kai ba shi kadai ba hakanan al sana'ani mai littafin subulus salam shi ma malamin hadisi ne mujallar na farko shafin 273 yana cewa alhadisu hadisu fil hadisi nahyun anil busati ila al karkashin wannan hadisi sharhin subulus salam ana hana mu zubar da yawu ta alƙibla auji hatil yamin ko ta dama idan kana al'abdu fi salati idan ana sallah kenan sai ce wa qad warada an-nahyu mutlaqan game da alƙibla an samu hujja da ta nuna bai kamata ka zubar da yawu ta wannan nahiyar ba haka Muhammad Nasiruddin al-Albani shi mai magana akai a littafin sa silsilatu sahiha mujallad na farko shafin 389 yana sharhi akan hadisi na 223 yana cewa fil hadisi dilala ala tahrimul busati ila al-qibla mutlaqan wannan hadisi yana nuna mana haramun ne mutum ya zubar da yawu ta al-qibla haka in ka duba littafin sa tamamul minna shafi na 60 yace fa idza kana al-busaqu tujaha al-qibla fil bunyan manhiyan anhu muharrama idan ya zama ka zubar da yawu ta al-qibla a cikin masallaci haramun ne afala yakunu al-bawl wal qa'id tujahaha tujahaha muharraman min babin aula wato yana danganta shi da fitsari da bahaya da zubar da yawo ta alqibla duk babin su guda ne amma a littafinsa as samar mustafa anan ya sassauta hukunci maimakon haramun yace makaruhi ne silsilatu sahiha yace haramun ne haka ma tamamul minna amma a littafin asamar mustafa mujallar na biyu shafi na 707 yana cewa wa hazal hadis ya dullu bi zahirihi ala karahati tafni tilkibla wannan hadisi zahirinsa yana nuna mana makaruhi ne a yi tofi ta alƙibla dakilar salati wa kharijaha mutum yana cikin sallah ko yana waje da sallah kaga kenan kamar albani yana da fahimta biyu kan hukuncin tofi ta alƙibla ko zubar da yawo shace majina tofa kaki ta alƙibla ba wai ana sallah ba ko da baka sallah alƙibla ya kamata mu daraja ta yana daga nau'in daraja alƙibla kada ka fuskanci alƙibla da fitsari kada ka fuskanci alƙibla da bahaya haka ma zubar da yawo amma nan yana cewa haramun ne sisilatus fahiha tamamul minna a samarul mustapha ya ce makaruhi ne ala kulli halin bai da kyau kafin waɗannan malamai akwai al'imamun nawawi al'imamun nawawi shi ma ya ce babu kyau a littafin sa al yana kitabun salati mujallar na shafi na ɗari ya ce wa in ka fi gairil masjidi idan ba a cikin masallaci ba ne lam ya harum albusaku fil arbi ba haramun ba ne ka zubar da yawu a ƙasa wa yukrahu an yabsuka an yaminihi aw tilqa a wajhihi amma dai ko da ba a masallaci bane bai kamata ka zubar da yawu ta gabanka ta alqibla ko kuma ta damanka ba ah, waɗanda suke cewa babu laifi babu shakka su ne mafi yawan malaman hadisi amma waɗannan malamai suna kafa hujja da cewa babu kyau zubar da yawu ta alqibla la'akari da lafazin da ya zo cikin hadisan nan da muka karanta kuma akwai hadisin huzaifa Allah ya kara masa yarda wanda yake cewa man tafalla tijahal qiblati jaa yawmal qiyamati wa tafluhu bayna aynay wanda yayi tofi ta sashin alqibla ya zubar da yawo ya fayace majina yayi kaki ya tofa ta alqibla zai taho a ranar kiyama kakin nashi yana tsakanin idanunsa Allah zai tara yawun da ya ta zubarwa sai ya dora mar a tsakanin idanunsa a filin hisabi hadisin yana sunan abi daud yana cikin sahihu ibn khuzaima hadisi na 363 sahihu ibn hibban hadisai da eh, littafan hadisi masu yawa to wannan hadisi yana nuna cewa babban al'amari ne zubar da yawu ta alƙibla tunda an ce mutum zai tashi a lahira za a tattara yawun da majinan a tsora a tsakanin idanunsa ya gwada cewa ba karamin al'amari ne shi yasa kaga Ibn hajar yake cewa haramun ne Ibn hajar yake cewa haramun ne waɗanda malamai suka ce makaruhi ne duk da cewa hadisin akwai inda aka samu riwayar da shi huzaifatul yaman yake cewa man salla wanda yake salla fa bazaka tujahal qibla sai yayi zubar da yawu ta alƙibla ja'at bazqatuhu yawmal qiyamati fi wajhihi wannan yawun da ya zubar za su zo a kan fuskansa a ranar kiyama kaga kenan wannan riwaya ta al-musannaf na ibnu abi shayba tana nuna ba a ko da yaushe bane sai idan ka zubar kana cikin sallah wancan riwaya tana nuna a ko da yaushe ka zubar da yawu ta al-qibla to babu shakka zaka tashi da shi a fuskarka a ranar tashin kiyama a hadisi na biyu shine hadisin Abdullahi bin umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yub'asu sahibu nukhamati me tofa kaki fil ta nahiyar alƙibla za a tada shi a ƙiyama yau qiyamati wa hiya fi wajhihi wannan kakin yana kan fuskarsa majinar da ya zubar tana na akan fuskarsa shi wannan ma yana cikin fahihu ibn khuzaima da fahihu ibn hibban ah, shi ma akwai riwayar da take kayyade cewa sai idan mutum ya zubar a masallaci wannan a littafin al-musannaf da ibn abi shayba yana cewa na kama fi qiblatil masjidi kaga ya gwada cewa idan kana sallah ne ka zubar to babu shakka mutum zai tashi da wannan yawo a fuskar sa a ranar tashin kiyama a riwayar kashi biyu kashi guda tana nuna sai idan an zubar a masallaci kamar misali yanda zo a sahihu ibn khuzaimah kitabu salati juma'u abwab fada'il al-masajid wa bina'iha hadisi na 2251 to amma akwai dalilai da suke nuna cewa kada mutum ya zubar da ya wuta alƙibla ɗin shi ya fi dacewa ba wai a masallaci kawai ba ka yi ƙoƙari a rayuwarka ba ka ga cewa ba ka zubar da yawu ta alƙibla ba ka yin fitsari kana fuskantar alƙibla ba ka yin bahaya kana fuskantar alƙibla ka yi ƙoƙari domin akwai bayanin da ya taho cikin al-musannaf na al-hafiz Abdul bayanin Abdullah bin Mas'ud yana ce ana cewa Abdullah bin Mas'ud sahabin annabi kariha an yabsuqa an yaminihi wa laysa fi salati rayuwar Abdullah dan Mas'ud ya kyamaci ya zubar da yawu ta damansa ba ma ta gaban shi ba sannan akwai hadisin mu'azu dan jabal mu'azu dan jabal yana cewa ma basaqtu an yamini منذ aslamtu tun da na musulunta ba zubar da yawu ta dama na ba sai ta hagu tun da na musulunta in ji mu'azu dan jabal sannan akwai labarin umar bin abdulaziz na naha an anhu mutulaka shi ma umar bin abdulaziz ana cewa ya hana ɗansa zubar da yawu gaba ɗaya ta alƙibla ko ta tashin dama al'amari na hudu wanda shine na ƙarshe shine tofin da aka halatta mutum ya yi shi yana sallah domin akwai waɗanda ke haɗa matsalolin nan guda biyu alhali suna da bambanci wancan eh, zubar da yawo wanda shine hadisai suka zo a kai babu kyau ka zubar da yawo kana sallah ba tofi ana sallah ba tofi ana sallah ba laifi ba ne eh, akwai hadisi na usman bin abil'asi usman bin abil'asi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi shugabanci yana ba da labari cewa ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah inna shaitana kad hala baini wa baina salati wa qira'ati yalbisuha alayya shaitani aljani yana rikitar da ni yana hana ni yin sallah sai rikitar da ni idan na tsaya sallah sai in manta raka'a nawa nayi in manta surar da na karanta yana rikitar da ni wato yana samun waswasi ya taho musamman madina ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa zaka shaytanun yuqalu lahu hamza wannan wani aljani ne sunansa hamza fa'iza a ahsastahu idan ka ji alamar aljanin ya zo yaya zaka yi ka ji alamar aljani ya zo shine lokacin da kake yawan samun rafkanuwa a sallah ka tashi raka'a ta biyu ka manta makayi ta ɗaya idan wasuwasi ya auri mutum ya zama ko da yaushe a shakka yake a wasuwasi yake to wannan aljanin yana tare da shi shine abin da annabi ya ce idan ka ji alamarsa fata'awwaz billahi minhu sai ka nemi tsarin Allah game da shi kayi a'udhu billah minash shaitanir rajim in kayi a'udhu billahi sau uku watfil ala yasarika sai kayi tofi ta hagunka salatan sau uku yi ta'awuzi sau uku yi tofi ta hagunka sau uku shi wannan sahabi ce fa fa'altu zalika abin abinda manzon Allah ya faɗa min fa azhabahu Allah anni sai Allah ya kawar min da shi hadisin yana musnadul imami ahmad da sahihu muslim kitabu salami babi a ta'awuzi min shaytanil waswasa fi salati shedanin da yake sa waswasi abinda yasa al ya muslim ma mababi sunan haka A ta'awuzi min shaytanil waswasa idan mutum yana waswasi yawan shakka wani aljani ne mai sawa in ka duba sahihu muslim hadisin 2203 al nawawi sharhin wannan hadisi sharhu sahihi muslim juz'i na 15 shafi na 18 yace annafku tofin da annabi yace ayi wa huwa nafkhun latifun bila riqin tofi ne dan kadan wanda babu yawu da yake hituwa daga baki kaga kenan ba yawu zaka watsa kana sallah ba saboda aljani ya zo in kayi a'udhu billahi yi tofi iska ce za ta fito daga bakinka kawai bilarikin babu wani yawun da zai fito haka wasi gaba ɗaya da ke shafin mutum yake shafan rayuwar mutum wanda ya shafi tauhidi akwai wanda wasu wasin nashi ba sallah bane kawai hatta abin da ya shafi tauhidi wani shaidan yakan zo mar ya sa shi ya rika faɗin abubuwa waɗanda inda zai furta su da zai yi ridda inda zai furta abin da shaidan ke saƙa mar a zuciya da zai yi ridda shaidan ya zo yana sa maka miyagun tunani wannan aikin shaidan ne wannan shine babban aiki na wasuwasi idan mutum wasuwasinsa ya kai makura to lokacin mutum yake wasuwasi game da samuwar Allah shi kansa amma wasuwasi karamin wasuwasi shine wanda mutum yake yana ibada kana yawaita samun rafkanuwa kayi tsarki kana ganin bai yi ba to idan wasuwasi ya auri mutum wannan shine addu'an da mutum zai rika yi haka ma babban wasuwasi in ya samu mutum shi ma akwai hadisin sa shi ma akwai hadisinsa shi ne albani yake magana a kansa a cikin silsilatu sahiha a mujallar na farko shafi na 184 yana cewa laqad dallat al ahadith sahiha hadisai ingantattu sun nuna mana annahu yajibu alaman waswasa ilaihi shaytan idan mutum waswasinsa ya kai makura har ya zama yana miyagun tunani game da addini ya zama yana tunanin yayi ridda ko yana tunanin zagin Allah subhanahu ta'ala, ko aibanta manzon Allah yana tunani marasa kyau to idan mutum ya kai ga wannan hali wajibi ne yi abin da manzon Allah ya faɗa menene zai ce amantu billahi wa rusulihi Allahu ahadun Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wanda shine addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar game da uh, waswasi mafi girma game da tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yatful ahadukum an yasarihi salatan mutun yayi tofi sau uku ta hagu wal yasta'iz billahi minash shaitan yayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim uh, malamai na cewa kuma ya rika kokarin hana zuciyarsa wannan tunanin kada ka sake idan tunanin ya zo maka tunani game da shirka tunani game da batanci tattare da addinin Allah ko tunanin ridda to duk sa'ilin da wannan tunanin ya zo ka yi ƙoƙarin hana zuciyarka wannan tunanin karka sake shi ne abinda ibn al-qayyim ya yi magana a kai yana cewa kuskuren da masu wasu wasi suke suna sake zukatansu ga shedan sai ce ai larura ce la shi ne albani ya ce matuƙar za ka yi wannan addu'a ka tofa ta hagu kana sallah ya ce babu shakka Allah zai taimake ka za ka rabu da wannan waswasi kuma akwai mutane da yawa waɗanda na karantar da su akwai wa'azuzi da muka yi game da irin wannan suke faɗin cewa sun yi amfani da shi da yawa sun rabu da waci a dalilin wannan addu'a kaga kenan kana sallah za ka yi tofi ta hagu za ka yi tofi sau uku ka yi usu billahi mini shaitanun rajim ana akwai sharaɗi wanda muhammad bin salih al'usaimi ne ke faɗa a littafin fatawa nurun ala darbi fatawa nurun ala darbi yana cewa lakin idza kana fil masjid aw ala yasarihi ahadun min al musalli, ana cikin sahu waswati yazo maka karka dubi na hagunka kana murtofi kana a'udhu billahi karshen ta fada ya kaure tsakaninku don haka ba za ka yi tofi ta hagun ba abinda za ka yi yaltafi ila yasarihi sai dai dan juya hagu kawai sai ya a'udhu billahi a zuciyarsa amma babu tofi wa yasta'izu billahi minash shaitanir rajim wannan idan mutum yana sahu kenan idan mutum yana cikin masallaci wannan babu kyau ya kai ga yin haka akwai hadisai da dama waɗanda suke ishara da cewar mutum idan yana waɗannan zikirori yana waɗannan addu'o'i babu shakka ana fatan Allah subhanahu wa zai kare shi daga wannan wasuwaci da ya samu kansa akai mushkila a nan ita ce da aka ce mutum ya yi tofi ta hagu ai akwai mala'ika ma ta hagunsa akwai mala'ika ta hagu akwai mala'ika ta dama amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka yi tofi fala ya busu ƙamamahu fa inna hu yunaji Allah ma dama yi musallahu kada ka yi tofi ta gabanka saboda kana ganawa da Allah muddin kana cikin sallah wala an yaminihi kada ka yi tofi ta damanka fa inna an yaminihi malakan don akwai mala'ika ta damanka walakin li yabsuq an shimalihi sai dai yi tofin ta hagunsa au ta hata rijlihi ko ta ƙarƙashin kafansa shin hagun kafa nan ma akwai mala'ika nan ma akwai mala'ika karka ɗauka babu mala'ika ta hagunka babu akwai mala'ika ta damanka akwai mala'ika ta hagunka cewar annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna an yaminihi malakan hadisin al-imam al-bukhari hadisin 399 kuma ƙa'ida ce babu shakka kowane ɗan adam yana da mala'iku guda biyu an yamini wa an shimali ƙa'id akwai mala'ika na dama akwai mala'ika na hagu waɗanda suke rubuta wa mutum ayyuka to amma Allah subhanahu wa ta'ala malamai na cewa ya fifita Allah ya fifita mala'ikan dama a kan na hagu mala'ikan dama yana da daraja sama da mala'ikan hagu shi ya sa. da zarar kayi aikin kwarai mala'ikan dama yana rubutawa katibul hasanati amirun ala katibis sayyi'ati akwai ma hadisi akai duk da cewa hadisin yana da rauni yana silsilatu ba'ifa hadisi na 2237 idan ka aikata wani abu mai kyau to wannan mala'ika na dama yana rubutawa take in kayi mara kyau mala'ika na hagu ba zai rubutawa ba sai da izinin mala'ikan dama mala'ikan dama zai ce ka kyale shi ka kyala mutumin nan ka bashi wasu sa'o'i la'allahu ta yi nan gaba ya yi zikirin Allah sanfir ta yi ya nemi gafaran Allah amma shi da aka yi aikin alkhairi nan take ya rubuta amma wancan da aka yi aikin sharri in zai rubuta ce a dakata dakata ka kyale shi mai yiwa ya nemi gafaran Allah mai yiwa ya zikirin Allah mai yiwa ya tuba kafin rana ta fadi kuma sai ya bi umarninsa wannan yasa wasu ke ganin shi mala'ikan dama yana da daraja a kan mala'ika na hagu saboda haka da aka yi maganar karka zubar da yawu ta gabanka akwai Allah ta damanka mala'ika ta hagunka ya zama larura to idan larura ta samu mutum dama ana kaiwa ne ga makura makura ita ce mala'ika da ke hagunka a larura kana iya zubarwa nan ma aka ce ba wai za ka watsa ta hagunka ba ne za ka ɗaga kafa ne ka zuba yawunka binne Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure